اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم الله منذ غرد كي الله بام دغاتا سي كي الله كي شغباني عادلي كما باكا تاريد زالنشي mun karancin su ya rabbil alamin Allah ka ci gaba da mana gata Allah ka ci gaba da mana sutura Allah ta'ala ka ci gaba da kawo mana ɗauki lokacin da muka gaza yan uwana al'ummar musulmai ta jihar Bauchi yan uwana yan jaridu na mana gaisuwa wadda addinin musulunci ya na'am ya amince da ita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu kafin da nisa yan wana yan jaridu bisa al'ada ta wannan gida shugabancin da Allah ta'ala ya munce ya bani duk abin da zan yi nakan kira ku domin mu haɗa kai a sanar da al'ummar duniya na yi haka ne kuma na yarda da haka ne na yi haka ne kuma na yarda da haka ne ba don wani abu ba saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya amince ba shi shugabanci na al'umma in dai al'ummar da kake musu shugabanci kana so su sana sanin abin da kake yi to ya zama wajibi ka da kai da 'yan jaridu su ne za su wanke ka su ne za su fesa ma turare kuma turare dan goma abu na biyu allah mun gode maka kwarai da gaske da ka nuna mana wannan rana a wannan gida ta wannan gida namu na hukumar da take kula da walwala da jin daɗin al'umma musulmi masu zuwa maka domin yaddar Allah subhanahu wataala Allah ka mana gata wadda ba ma tsammanin wannan gata za ta zo kwana kusa ya rabbil alami ɗan jaridu zan sake amfani da wannan dama in roki ubangijin samai da ƙasai ubangijin musa da haruna ubangijin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam allah wannan adalin shugaba shugaba mai mutunci shugaba wadda yake tausayin al'umma shugaba wadda baya so al'umma su shiga hali na ni'yasu bala abdulkadir muhammad da ka kawo mana ni'imarsa ya zama shugaba a wannan jiha ta mutabbaci allah babu abin da za mu ce maka sai dai mu yi amfani da wannan dama allah mu tabbatar maka da cewa za mu ci gaba da yi maka biyayya har ranar da za ka sa mala'ikan mutuwa ya ɗauki ranmu ya rabi lalami wana 'yan jaridu zan yi amfani da wannan dama in shaida mana cewa tasku takaici tashin hankali zaman ɗarɗar zaman ni'yasu da zaman ya hayu ya ƙayyumu da zama na tashin hankali wadda baka san ƙarshensa ba Allah ta'ala ya kawo mana shi jiya ƙarshe idan kuka sani kuka mai da hankalinku baya akwai ma'aikatanmu wadda shaidan yau da su ba su yi tunani da hankalinsu ba ba su yi bi tarbiyya irin ta addinin musulunci ba ba su bi koyarwa irin na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da ya musu ba sannan ba su gamsu da ni'imar da Allah ya musu na ma'aikata a wannan gida na masu taimako ko hidima mu mutanen da suke so su je maka domin sami yadda Allah ba suka biye zukatunsu a shekara ta 2019 suka yi abin da baya kan hanya suka zalunci mahajjata suka yi taɓar gaza suka yi kere suka yi wasan ɓera suka yi abin da babu abin da addini zai ce sai dai tir suka damfari mahajjata kuɗi ya kai kuɗi wuri ya kai wuri har miliyan 74 miliyan 74 miliyan 74 da 22 da ashirin da biyu da kowa biyar wayannan kuɗi na mahajjata ne suna da hakkinsu domin dokar aikin gidan nan ta ba da dama a ba su hakkinsu kuma wani abin da nake so na gaya ma 'yan jaridai da al'ummar jihar bauchi su sani cewa wannan gaza da aka yi an yi ne lokacin kafin zuwan wannan gwamnati da take kafa bala abdulkadir ba shi ya ci ba bala abdulkadir bai san an ci ba bala abdulkadir ba shi ya ba da umarni a ci ba bala abdulkadir ba shi ya ba da shawara ya tallafa aka ci wannan kuɗi ba bala abdulkadir ba shi ya ce a zalunci wannan mahajjata ba ana cikin wannan tasku da tashi hankali da takaici Allah ta'ala ya rubuta gwamnatin da ta wuce Bala Abdulkadir ya zo gaji wannan tasku da takaici da tashi hankali da ɓaci a matsayin mu na sa na tsatsonsa da wadda Allah ta'ala ya amince ba mu wannan ni'ima ta shugabanci Bala Abdulkadir aka sanar da shi ga halin da ma'aikatar alhazai take ciki a baya aka kafa kwamitai aka kafa bincike duk abin da za a yi duk wani mai yiwuwa an yi da taimakon Allah da taimakon gwamnati da taimakon shugaban wannan gwamnati aka gano bayan Allah da suka yi wannan tabargaza kuma suka yadda sun yi wannan tabargaza duk hanyar da gwamnati za ta bi ta laluma ta mutuntawa ta zaman lafiya ta cewa jiha ɗaya ne addini ɗaya ne domin su dawo da wannan kuɗi a mahajjata a ba su hakkinsu sun ƙiyarta gwamnati ta basu da Allah ta zuba musu idanu ta yi abin da ya dace a ƙarshe bala abdulkadir muhammad Allah ta'ala ya shi adali ne Allah ya shi shugaba ne mai tausayi Allah ya shi shugaba ne mai haƙuri Allah ya shi shugaba ne mai tausayin bayansa musamman bayan Allah musamman talakawansa na jihar Bauchi Allah abdulkadir jiya kwatsam ya ba da umarnin cewa a ba mu wannan kuɗi daga baitulmalin malin jiha cewa mu tara wa'annan bayan Allah mu ba su hakinsu ba don wani abu saboda baya tare da zalunci ba don wani abu saboda baya son a zalunci ba don wani abu saboda baya so ya ga musulmi wadda ya da Allah da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kuka domin zalunta da wasu suka masa Allah cikin hikimar shi da amincewarsa da ya dasa yanzu zancen da nake gaya muku ya 'yan uwana 'yan jaridu ku amfani da wannan zama ku sanar da musulman jihar bauchi da al'ummar duniya cewa mai girma gwamna bala abdulkadir muhammad ya ba da wannan zunzurutun kuɗi miliyan 74,022,573 da kobo biyar yanzu suna nan a ma'aikata ta kuma da izinin allah da yardar allah da taimakon allah da alfarmar allah subhanahu wa ta'ala duk shirye-shirye yanzu na fara da jiya da daddare zuwa yanzu kuma ina mai tabbatar ma al'ummar musulman jihar bauchi cewa kowa zai samu kudinsa daga ranar litinin duk shirye-shiryen da za mu yi da mu biya wa'annan mutane hakkinsu kwandala ta kowa ba za ta yi ciwon kai ba domin ma'aikata ta babu gara babu tsoko wannan ne dalili mai mafi karanci ya sa na kira ku domin ku taimake ni sanar da duniya cewa mutane su kwantar da hankalinsu su samu nutsuwa su samu kwanciyar hankali su samu su kwantar da hankalinsu kamar rai ko kuma kamar sama a cikin ruwa da izinin Allah subhanahu wataala kowa zai fara samun kuɗinsa daga ranar litinin mai zuwa kuma kamar yadda 'yan uwana musulmai suka sani muna da ƙananan hukumomi guda 20 a jihar Bauchi sannan akwai abin da bature ke ce masa sakatariya ko in ce boss secretariat ta biyan kudin aikin hajji a nan ma'aikata ta ta hukumar alazai wadda ake ce mata boss secretariat 1 da boss secretariat 2 nan boss secretariat 1 da boss secretariat 2 su ne suka fi kowa yawa na wayar da suka cancanta su amfana da wannan kudi domin kusan kowane dan wacce karamar hukuma da yake jihar bauchi a kananan hukumomin da muke da su guda ashirin ya kawo kudinsa na biyan aikin hajji a wannan ka secretary wala Allah ta ɗaya ko ta biyu dalilin da ya sa za mu fara ba don wani abu saboda wadda suke da hakkin a ba su kudadensu su dubu hamsin da ɗaɗɗaɗa daga cikin wannan miliyan saba'in da hudu da dubu ashirin da biyu da ɗari biyar da saba'in da uku da kobo biyar mafi yawancin mutanen suna boss secretariat one zuwa two. domin in za ka lissafa mutanen da suke cikin bosa secretariat one zuwa two sun karaɗa al'ummar ƙananan komi guda 20 da muke da su a jihar Bauchi saboda yawansu muka ga da bukatar mu fara da su kuma da izinin Allah subhanahu wataala ranar Monday za mu fara kuma da izinin Allah kafin Juma'a kowa zai samu kuɗinsa domin ba zan samu nutsuwa ba na kuma ba da umarnin da gani har mai gadin gidan nan ba wadda zai yi bacci sai kowa samu kuɗinsa domin babu gara babu zo tarbiyya irin tamu ta addinin musulunci tarbiyya irin ta shugaban Bala Abdulkadir Muhammad ya tsawatar ya ja kunne ya ce kare ji kare gani kuma in Allah ya yadda, da izinin Allah da amincewar Allah da yardar Allah babu wadda zai kukan an zalunce shi kowa kudinsa zai shiga hannunsa kuma ta hanyar da zamu bi domin kar a samu nakasu ko matsala kar a samu tarzoma ko hayaniya domin kowa ya samu hakkinsa wallahi na bi kuma mun tsara kuma in Allah da za bi abu na biyu da nake so in yi kira ga 'yan wana wadda Allah ta'ala ya sa suka yi haƙuri suka jure har zuwa ranar da mai girma gona ya saki wannan kuɗi domin a ba su don yi amfani da wannan dama na gode ma 'yan jaridu musamman yana ga ɗau da taimakon Allah da amincewar Allah da goyon bayansu muka iya ƙoƙari muka takila wata tarzoma da haina da 'yan uwanmu za su kuma Allah kula halin ina yawan faɗa cewa ban taɓa ganin laifin kowa daga cikinsu ba suna da dama su je gabar suna da dama su je yamma suna da dama su je kudu ko are inda hali ma su je sama ko ƙasa domin su karɓi hakkinsu hakkinsu ne allah ya ba su dama su karɓi hakkinsu dokar ƙasa da dokar jihar mu ta jihar bauchi ta ba su dama su karɓi hakkinsu don haka wallahi su sa a su hukumar aikin hajji ta jihar bauchi da mai girma gona bala abdulkadir muhammad duk yunkurin da suka yi domin hakkinsu ba mu gare laifinsu ba babban abin da za mu ce shine muna koriya kwarai da gaske a gare su da suka yi hakuri. suka yi uzuri suka yi juriya har ranar da Allah ta'ala ya amince mai girma ya suke wannan kuɗi domin ba al'amarin da za a yi la'akari da shi shine ba yadar kowa ake nema ba yadar Allah Allah ta'ala ya yadda ya amince ya ba da dama ma shugaban wannan gwamnati shugaban wannan gwamnati ya amince ya ba da dama ya sake wannan zunzurutun kuɗi ya yan uwana yan jihar Bauchi musamman musulmai wanda suke da hakkin wannan kuɗaɗe babban al'amari da muke bukata a gare ku shine a taimaki wannan shugaba namu da addu'a a taimaki bala abdulkadir muhammad da addu'a domin a wannan zamani da muke ciki na birkicewa ko taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasa wadda ku 'yan jaridu shaida ne amma al'ummar jihar bauchi shaida ne a jiha da ƙasa baƙi da mun samu harka ko kai a cikin taɓarɓarewar tattalin arziki amma saboda tausayi da bawan Allah ne yake da shi a ransa da tarbiyyar da ya samu da wurin iyayensa ya yi haƙuri ya jure ya daure ya fitar da wannan zunzurutun kuɗi miliyan saba'in da kuɗi da ɗoriya domin ya ba mahajjata wannan abu ne wanda nake kira ga 'yan uwana mahajjata da 'yan uwana musulmi na jihar bauchi a taimaki shugaban wannan gwamnati da addu'a a taimaki wannan gwamnati da addu'a da izinin allah bala abdulkadir ba zai abin da za a ci ba daidai ba insha allah subhanahu wa ta'ala an dinga ganin daidai a wannan gwamnati ke a ƙarshe na roƙon ubangijin samai da kasai ya Allah yadda ka amince wannan kuɗi ya zo mana daga gwamnatin jiha ya Allah ka taimake mu duk abin da zai zama shaidanci a cikinsa duk abin da zai sa shaidan ya yaudare mu ko ya cuce mu ko ya yaudare mu ko ya kai mu ya boro ya Allah ga mu ga shaidan Allah karka bar shaidan ya zalunce mu akan wannan amana da gwamnati ta bamu ya Allah karka bar shaidan ya zalunce mu ya Allah duk mutumin da yake da wani manufa ko tunani akan wannan kuɗi kar kuɗin ne je hannun da ya cancanta a ba su Allah kai maganarsa Allah kowaye shi kai maganarsa Allah kowaye shi kai maganarsa da izinin Allah al'umma za ku samu hakkinku daga ranar litinin daga nan monday za su fara zuwa ne daga kananan su nan kafin kudin su ko kuma kuma kudin tsari da za a biyo mu a kudaden nan samun su ganin su na ɗaya kenan na biyu kuma shine ala zai kama mutum nawa ne ya kamata su samu wannan rage na kudi saboda Eh, muna da tabbacin cewa lokacin da aka fara biyan kudaden nan kafin gwamnati ta rage akwai alasan da suka biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar akwai wanda kuma bayan an yi anansu da ragin sai suka dakata a haka su ma yanzu za su shiga cikin wannan eh, wannan ragin da aka yi na dubu hamsin da ɗaya ko kuma sa ciki muna son ƙarin kamar yadda na fara gaya muku yanzu cewa da izinin Allah subhanahu wataala mun kasa yadda tsarin kuɗin nan biyan kuɗin nan zai kasance ba don wani abu saboda mu samu sauki akan al'amura ba don wani abu saboda kar a zalunci wani ba don wani abu saboda gwamnati kar ta ga in so samu ne ma ni yau za a fara biyan kuɗin na ne saboda ba na samun nutsuwa da kwanciyar hankali domin yanzu gwamnati ta sabule hannunta ta turo mana amanar duniya da gwamnati da kowa yana kan yanzu mun zanna da daraktoci na na kafa kwamiti da na kafa kwamiti na ce su je su bani shawaran ya za mu kasafta wannan kuɗin kwamitin a ƙarƙashin famanin sakatare na daraktan kuɗi difti daraktan kuɗi kashiya daraktan operation daraktan education and enlightenment yanzu sun kamun ba'asi kafin na zo ne wani interview na saurari ba'asin su kafin na zo in gaya mu mun tsara mun amince cewa yadda kasafin kuɗin zai kasance shine za mu yi shi ta siga guda uku siga guda ɗaya 'yan board secretaries wadda bature yake ce musu board secretariat wadda suka sa su. a nan headquarters mu akwai sashi guda biyu boss secretariat 1 da boss secretariat 2 su za mu da sallama sirrin kuma shine sun fi kowa yawa ba don wani abu saboda mu raki abu na biyu mun ce za mu kasabta biyan a shiyoyin boci ta boci guda uku boci ta arewa boci ta tsakiya boci ta kudu idan tim ɗinmu kuma da za mu je ba tim ɗaya bane tim din da za su biya kuɗi a boss secretariat daban ne a ƙarƙashin darakta za samu mutum uku headed by director da jagorancin director ba don wani abu saboda in yaro zai kuskure ba zai magana sa idan aka gama da board secretariat sannan wadda za su tafi waje su kuma za su fara daga ƙananan hukumominmu na boci ta kudu sannan a boci ta kudu na ware mutum hudu wadda shi darakta shi zai jagoranci wannan tafiyar wadda za su kara a ƙananan hukumin boci ta kudu sannan akwai kwamiti wadda su ma suna boci ta tsakiya a ƙarƙashin darakta sannan akwai kwamiti shi ma da zai fansama boci ta arewa suna ƙarƙashin darakta lokaci ɗaya za mu yi rubdugu dukan dukan kisha ba don wani abu saboda a ranar da na boci ke samu na zaki ya samu a ranar da na zaki ke samu na alkalire ya samu a ranar da na alkalire ke samu na jama'ar ya samu a ranar da na jama'ar ke samu na kirfe ya samu a ranar da na kirfe ke samu na giya ya samu a ranar da na toro yake samu na damba samu mu karabda kamar biyan albashi ba don wani abu saboda sakaci da ba da kofa yakan sa ka dangare ya bura rabi kuma ina da tabbaci a wannan tafiyar Allah yana tare da mu kuma Allah ba zai bari mai ba daidai ba ya yan uwana mahajjata wanda suke da suke suke da in Allah wata ala da ranar litinin za ku karɓi hakkinku babban abin da ake bukata ranar da wayannan bayan Allah da za su zo ko ma'aikata na za su zo su biya ku abu uku nake bukata ku tanada na farko akwai e-passport kowane mahajjaci idan zai zo gaban wayannan kwamiti domin ya karɓi hakkinsa ya zo da e-passport e-passport shine zai tabbatar mana da cewa a shekara ta dubu ta tara ka biya kuɗinka kuma kana bin kaza na biyu akwai receipt rasidinka da ka biya kudin aikin hajjinka na shekara ta 2019 kuma original na dindindin na kwarai gangaran sannan akwai takardar sa kudi a tela a banki wadda bature ke ce mata bank tela zo yana abubuwa guda uku shine muke kira ba wai don mun isa ba muna kira ga 'yan umu alazai duk lokacin da za ka zo kwamiti gaban kwamitinka ka zo ka karɓi kuɗinka to ka tabbatar ka tanadi wa'annan abubuwa uku domin shi zai tabbatar mana cewa eh wanan kai ne ma'aikacin gidan laidon albarka kai ne ma'aikacin batb yana kai ne ma'aikacin uh, glove kai ne nta kai ne hikima tv ku ne to in fa ba wannan shaidar ba za mu sani ba domin yamurin inugu kuma zai iya zuwa karɓi kuɗi amma in ka zo da wannan shaida guda uku babu gara babu zago yadda kuɗin ka ya fito daga gwamnatin jihar bala abdulkadir mai girma gwamna ya ce tafi da ga kuɗin biya su ni ma zan ce ga kudin a biya su har a gama biyan wannan kuɗin ba na addu'ar ma in ga naira goma daga cikin kuɗin ba don wani abu saboda kuɗin ya je inda ya dace shi eh akwai gidaddaka mutanen da suka cancanta a basu wayannan kuɗaɗe wanda mai girma gwamna ya amince Allah ta'ala ya saka mai girma gwamna mutane ne da suka kai wajen mutum 1653 mutum 1653 kuma sha Allah subhanahu in sha Allah subhanahu wataala yan uwana wanda kuka cancanci a baku wannan kuɗi daga ranar litinin kowa miyar gidansa za ta yi ja insha Allah subhanahu wataala لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك